noma zan ce na gadon shi ne e nomar da nike yi kuma ni tunani na da ya bani cewa ni allah bani wani abu gwargwadon nawa da zan ci da iyalina na duba na ce to in yi noma zai yi yan uwan nan na waɗanda ke ƙauye su in suna bukatar wani marmako su ɗauko mota su biyo kuɗin mota su zo nan ya mai su iske ni ina son kaza abinci nake so na ce musu a'a zan yi noma in aje can wanda yake da program na abinci ya tsaya nan a bashi abincin in ya ƙare yana gani in a kwashe yana gani kamar a shekara faɗin noman da kake za a kwatanta shi a matsayin kamar ya yaya gona guda uku ne akwai gona guda yana hectare goma sha takwas akwai guda yana da hekta goma sha tara ina da gona wanda yana da hekta goma sha bakwai kaga irin wuraren gwargwado irin wannan da nike noma kenan da me da me kake noma ciki gero ne ko dawa ko masara ina noma gero ina noman eh, wake su nike noma domin su ne mutanen wajenmu suke amfani da shi sosai kaga irin wannan noman namu ba iri ba ne na gaya maka tun da farin saboda yan uwa da dangi ni ni ke yin shi kaga ni dai ba ni cin hatsi iyali na ba su cin hatsi kaga ne ko amma sassabe da gona biya ni kai komi aikin da ake min da da shifka da komi hayyanka ha a tara su ha a sussuka su ha a sa cikin bufu wallahi biya ke yi wato ma'ana dai kana samar da ayyukan yi tabbat akwai ƙauyukan mutane da yawa suna tasowa da wani waɗansu har najeriya mutane da zakwa suna mini musu jinga suna mini noma kaga wannan amfani ne na ƙauyenmu mutanen ƙauyenmu ma suna min noma ana biyan su duk wanda ya zo shifka ana biyan shi wanda ya zo take sassabe ko mine ne yanzu maganan nan da nike na gaya maka akwai mutum wajen talatin suna nan suna min noma da na yi jinga da su yanzu da abun da ka girbi anan baka bukatar komai zaka iya shi a garin ne kuma jama'a a raba musu can na suka a ba haka san zan raba mu kowa ba dangi na na ce wanda ya matsu shi zai je can ya sani sai ya gaya muna a ce wani bai da komi wani ka bashi abinci a bashi an kai shekara nawa kana a wannan noman yanzu a lalace dai shekara shida cikin na bakwai nake yanzu to ya kaji saukin wato ɗawainiyar jama'a a kanka kafin ka fara wannan noma ka jingine wa jama'a yanzu alhamdulillah alhamdulillah tunda zan iya yi shekara nan ban samu bako ba da sunan dai neman abinci ne ya zo neman abinci wallahi babu shugaban kasa ya ce dan Nijar ya ce da dan Nijar ba iya zakkuwa kusan an yi noman nan in ka duba ƙauyukanmu mutane suna son su yi noman amma taki wanda bai da jaki bananta shanu yaya zai ɗauki taki bisa kan shi ya kai gona ya yi taki takin gargajiya ma kenan takin gargajiya kenan duk manyan da gari inda ke da kwai babban gari to a kai taki taraktan nan da aka ba meri meri a dinga kai su wurin nan talaka yana da gona a yi bincike gonan nan nashi awa ɗaya ne minti talatin ne awa biyu ne za a noma mishi a bashi iri na shibka a bashi taki in ya noma ya ƙare in ya hidda sai a hiddo cikin albarkar nan da ya samu sai a tara kaga shi wannan abun sai a ba opevene ya saye ya saida shi ne ake kaman ya zama stock da security to muna godiya sosai shi barkir mun gode gode